Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da 60. Masu sauran wa jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5. Kana za a iya kama mu akan tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon, niyya da murya arewa. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddan daddangwal voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar masu ware assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim yau ne tare da sarfilu hashin gumel muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin bayan labaran duniya za ku ji yadda 'yan gudun hijira a jihar borno suka yi zanga-zanga sai kuma yadda masana ke ci gaba da kokawa akan yadda darajar naira ke ƙara su kurkucewa sai kuma shirin maryam dauda na kallabi tsakanin rawuna sai sakon da ku masu sauraro kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mayakan kurdawa da amurka ke mara baya sun ce za su fice daga sansaninsu da ke gabashin kogin euphrates rana ɗaya bayan da mayakan turkiya da ƙawayenta suka gudanar da wani hari a tsallakin iyaka mayakan kwarda dai sun zamo makasudin zaman ɗaɗar da ke tsakanin amurka da ke ganin su a matsayin abokan haɗin gwiwa da ita kuma turkiyya wacce ke kallon su a matsayin 'yan ta'adda waɗanda ke haɗa kai da ƙungiyoyin tsirarrun kurdawan da ke turkiyya. mai magana da yawun tawagar da amurka ke jagoranta a yakin siriya ya ce kwardawa sun koma gabas ne domin shirin samun 'yanci a raƙa sai dai kuma babu tabbacin ko mayakan kurdawan sun fice ne a dalilin turkiyya ta ci gaba da kai hari shugaban kungiyar birtaniya nan da ke kula da haƙƙin kare haƙƙin bil'adama a siriya rami abdulrahman ya faɗa wa kafar yaɗa labarai ta larabawa cewa har yanzu mayakan kwardawa na ci gaba da faɗa a yammacin kogin yufrat yanzu haka ma sun karɓi ikon wasu gurare ministan harkokin wajen turkiya ya ce ya yi magana da sakataren harkokin wajen amurka jan kerry ta wayar tarho da safiyar jiya alhamis kuma ya ce mayakan kurdawa za su janye daga faɗan mataimakin shugaban amurka joe biden ya faɗa wa shugabannin turkiya cewa kurdawa za su rasa goyon bayan da amurka ke ba su idan har ba su koma bayan kogin europe ba mayaka al-shabab sun ɗauki alhakin harin ta'addancin da kai wani gidan abinci a wajen shakatawa na ranar talata a mogadishu babban birnin kasar somaliya jami'an 'yan sanda sun ce bamu ya fashe a kofar gidan cin abinci da ke wajen shakatawa na badr beach kafin wasu 'yan bindigan su buɗe wuta jami'an tsaron somali sun yi musayar wuta da 'yan bindigan ɗaya daga cikin 'yan sandan ya ce an harbi maharan amma babu tabbacin cewa ko dukansu ne suka mutu ko kuma akwai masu rai a cikinsu a cikin watan janairu ne kungiyar al ta kai hari a wani hotel da ke makwabciyar somalia inda ta kashe mutane sama da ashirin wakilin murya amurka harun maruf ya aiko da rahoton tashin wani bom jiya alhamis a wata kasuwar birnin balharder da ke kudancin somali wanda ya raunata mutane goma sha biyu ciki har da jami'an tsaro da kuma wani kwamishinan yankin kungiyar al mai alaka da al na kai hare-haren ta'addanci a kokarinta na kasar gwamnatin somaliya ofishin 'yan sandan da na jami'an tsaro da kuma wuraren masu yawan shakatawa na daga cikin inda take aunawa ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sama da mako guda kenan an takarar shugabancin amurka na jam'iyyar republican donald trump ya yi ta zargin abokiyar hamayyarsa hillary clinton da nuna wariyar launin fata da rashin mutunta ra'ayin jama'a yana zargin tana, tana amfani da baƙaƙen fatar amurka kawai saboda ƙuri'arsu yayin da take nuna rashin kulawa da rashin ayyukan yi wanda ke jefa su cikin aikata manyan laifuka trump ya daɗe yana gaya wa bakar fatar amurka cewa shekaru masu yawa gwamnatin jam'iyyar democrat ta yi watsi da su yana kuma tambaye su cewa me za su rasa idan har suka zaɓi jam'iyyar republican a watan nuwamba bayan kwashe 'yan kwanaki yana irin waɗannan kalamai ne clinton ta mayar da martani ga trump a jiya alhamis a lokacin da take magana a jihar nevada clinton ta ce trump yana amfani da kalamai irin na cin zarafi da rashin ilimi ga baƙaƙen fata yana kallon su ne kawai a matsayin waɗanda suka gaza. ta ce wannan abin takaici ne domin Trump baya ganin irin ci gaban da aka samu irin na masu kasuwanci da waɗanda suka kammala karatunsu daga makarantun baƙaƙe da yadda majami'ai ke taka rawa a rayukansu. Clinton ta lura da cewa ma'aikatar shari'ar Amurka ta yi ƙaran Trump a dalilin zarginsa da aka yi na nuna bambanci wajen bayar da hayar gidajensa ga baƙaƙen fata da kuma Hispaniyawa. haka kuma trump shine ya yi ta cewa an haifi shugaba obama a kasar kenya maimakon ya amince da bakar fata a matsayin shugaban ƙasarsa hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta fitar da wasu tsoffin bayanan sirri da aka baiwa tsoffin shugabannin amurka richard nixon da gerald ford a lokacin mulkin su a shekarar 1970 wanda ke ƙarin haske kan yadda lokacin yakin cacar baka ta kasance a duniya cikin kundin mai shafuka 28 akwai bayanai masu ban mamaki kan kasashen duniya ciki har da yakin vietnam mai cike da sarkakiya da ya sanadiyar rasa rayukan sojan amurka sama da 58 an dai wa shugaba nixon da ford na wancan lokacin an kuma wa fadar shugaban kasa tsawon shekaru takwas tun daga ranar 20 ga watan fabrairun shekarar 1969 cikin bayanan akwai ziyarar nixon zuwa kasar china da tarayyar soviet mai cike da tarihi wadda ita ce ziyarar da shugaban amurka ya taba kaiwa a bayanan da aka baiwa ford a shekarun mulkinsa akwai abubuwan ci gaba kamar kawo ƙarshen yakin vietnam sai kuma mutuwar shugaban kasar china na farko mao zedong labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka adalla bari mu buɗe taskan rahotannin namu da 'yan gudun hijira da suka yi zanga-zanga a ɗaya daga cikin sansanonin da suke a jihar borno ga haruna dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton gwamnatin jihar borno ta ce ta rushe wasu kwamitin da ke rabon abinci na wasu sansanin 'yan gudun hijira da ke jihar borno wannan ya biyo wasu zanga-zanga ne da wasu 'yan gudun hijira suka yi a garin maiduguri cikin kwanaki biyun nan wato kama daga ranar laraba zuwa ranar alhamis wanda har ya kai ga datse wasu hanyoyi sai dai matakin da suka ɗauka bai zafafa kamar na ranar alhamis din ba inda ɗaruruwan waɗannan 'yan gudun hijira suka fito kan tituna da kuma kyautar cewa daga ƙaramar hukumar martin suka fito suna kokawa game da rashin samun abinci da ma ruwan sha a wayar irin waɗannan sansanoni tuni dai mataimakin gwamnan jihar borno honorable usman durkwa ya zarci waɗannan 'yan gudun hijira lokacin da suke wannan zanga-zanga inda kuma ya ba su baki daga bisani ya ma manema labarai jawabi game da irin matakan da suka ɗauka kamar haka a zamanin na shugaba kuma a zamanin na mataimakin gwamnan borno tun da baya gari hakki na wayana dole na inji inji kafin wani ya mishi magana ya mishi magana a kai saboda ya dalilin da aka bani wannan amana na magana lallabe su na tambaya me yasa kawaka suka ce na ɗaya ba sa kwamiti na dafa masu abinci na biyu akwai shugabannin su wanda ba sa yi musu adalci ga bisa abin da ke ba su na uku sun ci abinci da ke ba su yayi kaɗan kuma da na tambaye su suka ce ga abinci amma shugabannin na gaya maka shugabannin su ne Wani suke dama musu abinci mu kuma in ba martin nan ba yawanci yanzu mun fara bayarwa kowa ya dafa da kanshi mun gudu wannan bisa ga rashin dafa abinci din masu dafa abinci mun su ne suke dafa abinci da ma kansu masu sani ma biya su ta yaya wannan abin zai faru mun zo na na ba da directive na rusar da wannan kungiyar dafa abinci ba kungiyar dafa abinci central so yanzu na ba da directive ma eh, chairman sema su da mutane a ɗaukar gida-gida ko a bashi an dai gudanar da wannan zanga-zangar ne cikin lumana yayin da jami'an tsaro kan ba jama'a kariya to wai shin menene ma bukatun waɗannan 'yan gudun hijira ne da har yasa su gudanar da irin wannan zanga-zanga damu wanda muna da shi muna cikin hali yunga ne ya fitar da mu zuwa waje ba ma samu abinci kwata-kwata ana turo ba ya zuwa waje mu suna dannawa kai yau ya kai ya wuce ya kai wata muna ta wahala wannan kam ba ma samu abinci kuma ba ma samu ruwa haka suna ci da mu sai a ce an turo kaza an turo kaza suna kai zuwa kasuwa suna sayarwa gaskiya mu kan abubuwa a cikin kofin shayi ma ana ana ana ana samu abu a cikin kofin shayi da ba mu abinci ba mu abinci kwata kwata ba abinci in an ran da aka ka biski ma kofi ɗaya ko yaran ka goma ne kofi ɗaya in yaran ka ɗaya ma kofi ɗaya kuma kofi ɗaya ma ba kullum ake ba mu ba sai an sa kwana biyu uku a tsakanin ake ba mu abinci da wannan wahalan gara garin mu muna cikin wahala tsanani azumi ya zo so uku aka mana kunu kunun ma bai zama kunu ba domin siga hatsi gari gari ma wanda zaka ba jaketi shine aka zo aka ciyar da mu so uku aka mana kunu a cikin azumi tun da azumi ya wuce zuwa yau ba a taba ba mu abincin da zamu kwashi ko lokaci biyu ba har zuwa yau ba mai ba magi ba gishiri ba komi biski kofi daya biski ma duka dusa ne ana mana zalunci kuma abincin an kawo a sace a fita da abinci ana kwashi ban ga da ido na wanda suka gani ba ƙarya rafi ba famfunan da yake da ruwa wani sai kwana da ishiru sai dai yaro ka to mu yan hijira ba Allah ne ya mu ba Allah yana son mu Allah ne ya dora mana kadara kadara ce wasu yan gudun hijira kenan da ke cikin garin Maiduguri suke bayyana damuwarsu da har ya sa su gudanar da zanga-zanga kan irin matsalolin da suka ce suna fuskanta na karancin abinci da maruwan sha Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya to Allah ya kyauta kafin mu ci gaba a shakata da wannan da da na a yanka ta ɗan zama da ɗan sanda kai dai wace ka? na ɗaya ka da ka sai da kayan sata kakka ya zai rikici kuma ni ba ni sata ta ba ɗan zama da ɗan sanda kai yi kurin kana cikin ne wai kai kana da ɗan sanda tunda akwai waɗanda a farin kayan su akwai waɗanda ke cikin kaji waɗanda ke farin kayan sai ka kurkure su daye ka ko masu kunna manula ku tsaya ba na ku kunni ba amma ko zan gudun su ko gobe na da ban ba ni shanta ba ko ban raka gaban sata na ban raba ni son rikici kuma ba zan zo da ba shi ba. To ma lamun gode Bello Kalangu. daga lagos kuma baban gida jibrin ya aiko mana da rahoton yadda masana da 'yan kasuwa ke kokawa kan tashin da naira ta yi kuma hakan na shafar tattalin arzikin kasar ga baban gida din da karin bayani cikin wannan rahoton a yadda darajar naira ya faɗi wanda bai taɓa yi ba a 'yan shekarun da suka gabata inda ake sai da dalar amurka guda akan naira 400 da naira uku yanzu haka masana tattalin arziki na ci gaba da nuna fargabansu game da matakan bunƙasa tattalin arziki da gwamnatin tarayyar najeriya ke ɗauka na baya bayan nan dai shine tsohon gwamnan babban bankin tarayyar najeriya kuma sarkin kano alhaji muhammadu sanusi na biyu wanda ya gargadi gwamnati da ta canja taku bangare da matakan da take ɗauka na bunƙasa tattalin arzikin ƙasa alhaji dalladi auyu shine shugaban 'yan canji na jihar lagos na farko dai eh, eh, saboda akasin ko kuma abubuwan da ya same mu a baya darajar naira tana ƙara ƙasa kuma darajar dala tana yin sama wannan shine abin da muke ganin a halin yanzu abin da yake faruwa amma mu mun san dalilai saboda mun san abubuwan da suka faru a baya ko mun san halin da ake ciki a yanzu yanzu a darajar naira tana 400 da naira biyu 400 da naira uku a halin yanzu a kasuwa ta ta ƙasa kenan euro ina 453 kuma pound sterling ina talatin kuma abin da ya faru shine ita babban bankin najeriya ta sallamo bankoki guda takwas ko tara daga cikin wato hada-hadar kuɗi ta kasashen waje da abubuwa to wannan ɗaya daga cikin abin da isa to sai dai kuma a yayin da tattalin arzikin najeriya ke ci gaba da taɓarɓarewa akwai wasu da ke ganin ya kamata gwamnatin tarayyar najeriya ta karkata zuwa asusun lamani na duniya imf da kuma bankin duniya wato world bank domin ceto tattalin arzikin najeriya daga halin da ya fada sai dai a ta bakin masana tattalin arziki irin su alhaji kasimu garba kurfi bai kamata gwamnatin tarayyar najeriya ta karkata zuwa hukumomin ba da lamanin na duniya ba kuɗi darajar su suna faruwa ne da abun da kake duk wanda bai yin wasu abubuwa a ƙasar shi wanda zai sai da ƙasar waje ya ce kuma yana son ya rike darajar kuɗin shi to zai wahala domin ka ɗauki wani abu ne wanda ke cewa da kamar wuya duk ƙasashen da suka ci gaba waɗanda suke yi suna diba me suke yi to mu ba mu da abubuwan da muke kuma kuɗaɗen nan muna samun su sai da farashin mai ne farashin mai kuma ya fadi to ya za kai ka ce za ka rike naira muddin ka rike naira abubuwa biyu za su faru kasashen waje ba za su yadda da farashin ka ba so saboda haka ba za su shigo da kuɗin su ba za su kai su wasu ƙasashe maimakon su shigo da dillar su a ba su naira su sa su nan su jujjuya su in suka ga farashin bai masu daidai ba sai su shigo da kudaden su kaga kuma wannan da karshe zai takaita ayyukan da gwamnati za ta yi nan kasar da kenan na biyu kenan kuma idan ba su shigo da kudaden su kudin kasar waje zai ƙara karanci so wannan zai ƙara haɓasa eh, wato eh, a samu a samu eh, a samu tazara mai nisa tsakanin yadda gwamnati ke sai da ta da kuma yadda yake a kasuwa kuma wannan shi ne muke gani a yanzu kuma yana ɗaya daga abin da yi ta ba da shawara cewa kiyayi wannan domin in aka kiyayi wannan abubuwa za su yi zuwa da sauki. To ko ina mafita ke nan game da matakan da gwamnatin Najeriya ke dauka na tattalin arziki? Ga dai Alhaji danladi Auyu. Na farko dai a gaskiyance wannan abu ne wanda duk dan Najeriya ya sani kuma ma mun kallace shi kuma duk wani mai nazarin yau da gobe ya kallaci wannan al'amari. Farko duk Najeriya abinda muka kwanta ko kuma muka dogara da shi shine man fetur duk wani hidimomin mu da zamu ce Najeriya a matsayin mu na mutum miliyan miliyan 200 ko miliyan 170 mun dogara da wannan arzikin man fetur kuma duk wani economics na duniya da zai bada shawara halin yanzu akan Najeriya yaya tattalin arziki to kada ya bada abu na wata uku ko wata biyu ko shekara ɗaya ko wani abu dole sai mun sa abubuwan da kamar egypt da sauran kasashen afirka wadda suka sa a gaba kuma suka dogara da kansu shine noma yanzu dai a yayin da kallo ya koma sama masana tattalin arziki da kuma 'yan kasuwa da kuma masu zuba jari na ciki da wajen najeriya sun zira ido da kuma kunne domin jin matakan da gwamnatin najeriya za ta dauka a nan gaba wanda zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasar baban ya murai amurka daga lagos To an gaishe ka baban gida har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Yanzu nan agogo ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha shida. Ga kuma shirinmu na gaba. Ya salamu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A yau muna tare da Aisha Suleiman Ɗanbara wata matashiya mai tuka jirgin sama daga jihar Katsina. A hiranmu da ita ta fara ba mu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. Salamu alaikum. Da farko dai suna na Rukaya Suleiman Ɗanbara daga Bakori Local Government Katsina State. Babana an fi sanin shi da Alhaji Sule Ɗanbara ba kori ni ce na goma a gidanmu na tafi abu zaria na fara karanta human anatomy and along the way i decided to go and fly wato da kin fara karatun nazarin halittar ɗan adam sai kuma daga baya kika canza layi kika koma karatun tukin jirgin sama kenan tabbas haka a ina kenan kika je makarantar koyon tukin jirgin sama na tafi koyon tukin jirgin sama a south africa afirka ta kudu tabbas shekara nawa kika yi kina wannan makarantar wata goma sha takwas na kammala to me ma ya ja ra'ayinki da farko har kika yi sha'awa ki je makaranta koyon tukin jirgin sama maganan farko shine abin da ya sa na zama hankali na ba guri ɗaya ba lokacin saboda shi abin da nake karanta lokacin a ABU Zaria mm. ba ki na yi ba. saboda medicine na so in yi sai kuma aka samu aka si ba medicine a wannan shekarar. Oh. Eh, na ci gaba da na haƙura da anatomy ɗin ina lallabawa haka nan so ana haka garin bincike-binciken scholarship na samun medicine ɗin mm, makarantar koyon aikin eh, likita kenan eh sai Allah kuma ya karkata ya canza min direction sai eh, ina ga kaman a hakan haka Allah ya ga kaman ya ci zama alkhairi gare ni Allah sarki to amma na san mm. ba za a rasa wani abu da ya ja ra'ayin ki ba har kika yi sha'awar ki je ki koyi tukin jirgin sama a gaskiya a lokacin da nake karatu a zaria da yake eh, mu shine makarantar koyon jirgin ba. Eh. to kullum na zo wucewa dai ina ganin Um, college din um, abubuwa da yawa yana gudu cikin zuciyata hmm. amma ni dai ban taɓa ce ma kowa komai ba so along the line kuma na haɗu da wani da na sani shi ma yana wannan makaranta so kamar su uku haka mun ɗan zanna mun yi magana da shi akan tuƙin jirgin eh. yake ɗan bani labarin ga abubuwan da yake faruwa ga inda ake son mutum ya yi ga abin da ya kamata mutum ba zai yi ba da yadda jirgin za ta tashi za ta tsaya a sama za ta sauka abin su yana ta birge ni kamar yadda na fara gaya miki mm. um, na je na applying na scholarship da ake badawa a katsina state um, na medicine kenan duk shekara da ake ɗauka. Eh, tallafin da gwamnati ke ba ɗalibai kenan. amma da yake ni ban kai application din na da wuri ba ban ma samu na yi jarabawan tantancewa din ba sai daga baya da yake allah iko shi na da yawa kuma ya san abin da ke cikin zuciyar mutum text message kawai na yi receiving a waya na cewa an yi inviting din mu je rubuta jarabawa daga ptdf kuma a ranar ina ma makaranta ban koma ba kan da nake zan koma gida to ina koma gida nake gaya wa mama na ta ce ko in maza in ruga in je in samu in rubuta jarabawa kuma cikin ikon Allah ina zuwa gurin na ga cewa duk maza ne in kaɗai ce mace sai hmm. kunya ma ni ya kama ni sai na ce to ko dai ma dai in tafi kawai ya za a ce in kaɗai ce mace ai ma mutane su ce wannan wace irin mace ce cikin maza Wannan shine hmm. kallabi tsakanin rawuna. tabbas sai wani ina ga invigilator ne ko kuma shine um, organizing committee bai haka na rubuta jarabawan daga can shi sai ya sa aka bi ni aka kira ni ba jaraba na zo rubuta ba na ce i na samu invitation sai yake cewa ai shi ya tura invitation din saboda um, sunana na cikin wanda aka bashi daga ministry of education ba ni kaɗai ba ce mace ya tura mu sauran amma ni kaɗai ce na zo kuma ya ji daɗi da saboda haka in shigo in rubuta na shiga kuma na rubuta a take a gurin aka yi make kuma Allah ya bani iko na ce Masu sauraro iyakacin abin da ya sawwaka kenan a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa 'yan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. Yanzu a madadin babbar bakuwar tam Aisha Suleiman Dambara da ms Julie Gresham da ta taya na hada shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida Maryam, mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana ta wayan tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Ingur jihar Yobe. Hakika ina kira ga gwamnatinmu ta jihar Yobe sama da kwana hamsin da biyar har yanzu gwamnati ba ta biya salari ba sakamakon binkitan da take binkitan yana da kyau domin tantance nagari da ɓata gari Assalamu alaikum boys of America mai magana Abubakar Ibrahim dan kurama karamar hukumar Lere jihar Kaduna Najeriya. A ina son yi kira ne ga shugaban kasar mu Janar Muhammadu Buhari. Don Allah don Annabi shugaba kasa Muhammadu Buhari muna kira gare ka ka gaggauta sauke gwamnan bankin najeriya idan kana son tattalin arziki ya wadata idan kana son 'yan najeriya su ji daɗin mulkinka idan kana son 'yan najeriya su fita daga cikin kuncin da muka shiga a yanda masana tattalin arziki suke magana akan wannan mutumin shi bai san yanda ake gudanar da tattalin arziki ba shi ya san tattalin kasuwanci ne saye da saidawa Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America suna na Bitir Baka auren auta 'yan albasa katsina sanar tilakar Ghana. Na ji kiran da mai girma ko kuma mai taba sarkin Kano sannan su lami da sannan su akan shawara da ya ba su gaban ƙasar Najeriya. Gaskiya ta yi daidai saboda muna so irin haka in ta fito a bada shawara. Gaban ƙasa kuma insha Allah zai amfani da shawarar da aka bada. Da fatan za a yi amfani da wannan shawara mai girma sarkin Kano sanusi lamidi da. bada assalamu alaikum sashen hausa na murya amerika kuna magana da alhaji musa amerikan suya daga kyauyin najeriya na ra'ayi da zan bayyana suwa ina sa shugaban kasa don allah ya yi kokari ya fidda wayar tarho wani lokaci wanda zai ba talakawan najeriya ya ji korafinsu ya ji nasu bayani da zai yi musu da su waɗanda suna bukata saboda masu bashi shawara su gaya mai bukatun talakawa talakawa suna cikin kangi ko ba gaskiya ba domin duk abin da zai faru a wannan kasar yanzu a lokacin shi za a cewa to madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice ne sarfilu zai ba mu su. An yi bikin cikar gandun shakatawa na ƙasar Amurka shekaru 100 da kafuwa wanda ke nan birnin Washington DC. An gudanar da bikin ne a wajen da mutane suka fi ziyarta. Gandun mai tsawon kilomita uku da ke tsakanin ginin majalisar Amurka da kuma gidan tarihi na Lincoln Memorial wanda ke samun ziyartar kusan mutane miliyan 24 a duk shekara. a kusan tsakiyarsa akwai gini mai tsawo da ake kira washington monument bikin na jiya alhamis dai ya hada da abubuwa daban-daban ciki har da wani bangare da ake nuna bayanan mata da mazan da suka yi aiki a gandun dajin sai kuma guraren wasanni da na wasan yara an gudanar da bikin rantsar da sabbin 'yan ƙasa a gidan tarihi na tunawa da yakin duniya na biyu mayakan kurdawa da amurka ke marawa baya sun ce za su fice daga sansaninsu da ke gabashin kogin yupsrat rana ɗaya bayan da mayakan turkiya da ƙawayenta saka gudanar da wani hari a tsallakin iyaka mayakan kurdawa dai sun zamo makasudin zaman ɗarɗar da ake tsakanin amurka da ke ganinsa a matsayin abokan haɗin gwiwa da ita kuma turkiya wacce ke kallon su a matsayin 'yan ta'adda waɗanda ke haɗa kai da ƙungiyoyin tsirarun kurdawa da ke turkiya mai magana da yawun tawagar da amurka ke jagoranta a yakin siriya ya ce kurdawa sun koma gabas ne domin shirin samun 'yanci a raƙa sai dai kuma babu tabbacin ko mayakan kurdawan sun fice ne a dalilin turkiya ta ci gaba da kai hari shugaban kungiyar birtaniya nan da ke kula da kare haƙƙin bil'adama a siriya Rami Abdulrahman ya wato ya faɗa wa kafar yaɗa labarai ta larabawa cewa har yanzu mayakan kurdawa na ci gaba da faɗa a yammacin kogin Euphrat yanzu haka ma sun karɓe ikon wasu gurare mayakan alshabab sun ɗauki alhakin harin ta'addancin da aka yi wani gidan abinci a wajen shakatawa nan ranar talata a magadishu babban birnin samaliya jami'an 'yan sanda sun ce bam ya fashe a kofa gidan cin abincin da ke wajen shakatawa na banadar beach kafin wasu 'yan bindigar su ruga ciki su buɗe wuta jami'an tsaron somali sun ce su an yi musayar wuta da 'yan bindigar ɗaya daga cikin 'yan sandan ya ce an harbe maharan amma babu tabbacin cewa sun samu mutum ne baki ɗayansu ko akwai masu rai a cikin watan janairu ne kungiyar al ta kai hari a wani otal da ke makwabcin somalia inda ta kashe akalla mutane sama da ashirin wakilin murya amurka harun maruf ya aiko da rahoton tashin bam a jiya alhamis a wata kasuwar birnin badihir da ke kudancin samari wanda ya raunata mutane goma sha biyu ciki har da jami'an tsaro da kuma wani kwamishina a yankin sama da mako guda kenan an takarar shugabancin amurka na jam'iyyar republican donald trump ya yi ta zargin aboki hamayyarsa Hillary Clinton da nuna wariyar launin fata da rashin mutunta ra'ayin jama'a yana zarginta da amfani da baƙaƙen fatar Amurka kawai saboda su Yayin da take nuna rashin kulawa da rashin ayyukan yi wanda ke jefa su cikin aikata manyan laifuka. Trump ya daɗe yana gaya wa bakar fatar amurka cewa shekaru masu yawa gwamnatin jam'iyyar democrat ta yi watsi da su yana kuma tambayar cewa mai za su sa idan suka rasa idan har suka zaɓi jam'iyyar ta republican a watan nuwamba bayan kwashe 'yan kwanaki yana irin wannan kalamai ne clinton ta mayar da martani ga trump a jiya alhamis To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Sarfiul Hashin Gumel wanda ya taya ni gabatarwa. Sai Solomon Abu da ya ba da umarni da injiniyan mu John ni Ladan Ibrahim Awo ke cewa sai an jima a ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri sai an jima ku.